ga watan zulka'ida hijira 1438 wanda ya daidai da sha biyu sha ɗaya ga watan takwas 2017 ci gaba karatun a shirhuwar ibana ala usulis sunnati wa diyana littafin abu abdullah ibn batta rahimahullahu ta'ala aqidar ahlus sunna aqidar sunna ita kaɗai ce tabbas domin samun kyakkyawar rayuwa duniya da lahira wannan littafi yana cikin littafin da aka wallafa wanda suke ɗauke da bayanin aqidar ahlus sunna kuma muna cikin ɓangare na farko na wannan littafi mai magana akan wajabcin riko da suna da son sahabban manzan Allah da kuma guje ma bidiyo'i da rabuwar kai a cikin addini muna kuma cikin tsarin maganganun magabata wa'anda suke kwaɗaitarwa akan bin sunna da kuma nisantar bid'a a yau za mu tashi magana ta 168 قال الشعبي رحمه الله إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب إمام الشعبي عامر الشرحبيل Allah ya ji kanshi da gafara ya ce a ata'a an-nasu sultanahum idan mutane suka yi wa shugabansu biyayya suka yi mashi da'a fi ma da lahum a cikin bidiyo inda yake fara masu wanda yake kaga a cikin addini yana kiransu zuwa gare su akhraja min qulubihim al-iman to sai Allah ya fitar da imani daga cikin zukatansu wa askana ru'b sai ya zaunar da firgita a cikin zukatan wannan shine sakamakon talakawa da suke yi wa shugabanninsu da'a akan yin bidi'a a cikin addini duk da mu sunna yin ɗa'a ga shugabanni a wajenmu wajibi ne kuma wani tushe ne ma a cikin aƙidar mu to amma kamar yadda manzo Allah ne ya faɗa inna mata'atu bil ma'ruf biyayya kawai ɗa'a kawai tana kasancewa akan abin da aka sani na shari'a idan shugaba ya yi umarni da bin Allah da bin manzan Allah wato mun saba dulot na ka ambaci annabi sai mu daga murya mu yi salati wannan hanyar yan bid'a ce gaskiya fi sabilillahi ba hanyar ahlus sunna bace annabi ya umarce mu da mu mashi salati dulot na ka ambace shi amma baya nufin cewa dulot na ka ambace shi mu daga murya a'a kai a sirce ba tare da ka daga murya ba ku dubi ko 'yan shi'a dole lokacin da aka ambaci wani alul baiti sai sun ɗaga murya da cewa alaihi salam ko kuma su ɗaga murya su yi annabi salati haka sufaye to ku ahlus sunna da kamata mu ga wannan a wajen ku ba za ka yi annabi salati lokacin da wani ya ambace shi to yi salati a sirce tare da motsa halshen kai da labbanka ba tare da ka daga murya ba kula da wannan da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mata'atu bil ma'ruf ana da'a ne kawai ga abin da ya shafi shari'a idan shugaba ya yi umarni da yawa Allah biyayya da manzan Allah sai a mashi biyayya in shari'a in shugaba ya aiwatar da tsarin shari'ar Allah sau da kafa sai a mashi biyayya in kuma ya saba fala sam'a wala ta'a ba za a ji abin da ya faɗi ba ba kuma za a mashi biyayya ba kuma annabi ya ce la ta'ata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a biyayya ga duk wani makhluki a cikin sabawa mahalicci wannan yasa imam ahmad ibn hanbal imam ahlus Sunat wal jama'a da ya zamani da sarakunan bid'a bai masu da'a ba bai masu biyayya ba suka kira shi zuwa ga masu da'a yaƙi suka tursasa shi yaƙi suka azabtar da shi yaƙi ya ɗore akan aƙidar ahlus sunna mai cewa ƙur'ani sifar Allah ce ƙur'ani magana Allah ce ƙur'ani ba halitta ba ne tare da kyawawan addu'o'i da yake masu akan Allah ya shirye su har yana cewa da Allah zai ban zaɓi in yi addu'a guda ɗaya karɓa to da na yi ta ga shugaba abin ya ba mutane mamaki ya ce ai ba abin mamaki cikin wannan magana ya ce domin shugaba in ya gyaru al'umma ta gyaru in ya lalace al'umma ta lalace ya da an allah ya ba da shugaba ahalus sunna ta kowa zai sunna ko ba haka ba yawwa allah ba mu ko amin in allah ya ba da shugaba dan bidi'a kowa zai bidi'a illa man asama Allah sai wanda Allah ya kare domin talakawa mabiya ne ga shugabanninsu ma duk da haka shugaba in yi umarni da sabo ba a mashi biyayya balle ya yi umarni da bid'a ba za a mashi biyayya ba sai dai in yana da sulɗa yana da ƙarfi zai iya taka duk wanda yake so ya taka to wannan zai sa ahalu sunna su yi aka abinda za su yi har Allah ya kawo da shi ya kawo ahalu sunna na gari kamar yadda Allah ya mai imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah aka yi salakuna uku jere dukkan su akan bid'a ya ta haƙuri har Allah ya kawo da su ya kawo shugaban ahlus sunna da duk lokacin da talakawa suka yi biyayya ga shugabansu wanda ya ƙagi bid'a ko ya ƙarfafa bid'a ko da bai ƙage ta ba ya tarar da ita ya same ta ya kuma ƙarfafa ta ya ɗore a kanta ya kuma kira mutane a kanta to ba za a mashi biyayya ba ba za a mashi da'a ba kamar yanzu misali ku yi hakuri da Allah tunawa da ranar gewayo kaddamar shari'a musulunci da ake a jihar Zamfara ba addini ba ne cikar gwamnati shekara kaza ko kwana kaza ko wata kaza a ce za a kira buki da sunan addini gayyaci malaman addini a yi wa'azi ba a cikin addinin musulunci ta tunanin me za a samu tunanin samun kusanci bai kamata ahalin suna su yi ɗa'azin shi biyayya ba sai su yi ƙoƙari ta gefe su gana da shi, wa gabanni Allah taimake ka wa'annan bukukuwa ba addini ba ne an ƙaddamar da shari'a Allah mu gode ma Allah da ya muna ya muna eh, gamdakatar ya datar da mu ya muna muwafaka muka yi wannan aiki mu kuma roƙe shi ya sa mu ɗore amma ga tsarin addinin musulunci irin wa'annan bukukuwa ba su da bambanci da maulidi da kuma za mu halarci su ba mu kai halartar maulidi ba za mu ce maulidi bid'a abin da kuma wani mu yi shiru a kansu dukkan su a ne har abin da mutane mu suke ɗaiɗaiku tunawa da ranar haihuwa da abin da ma'aikata suke yi tunawa da ranar ma'aikata ko ranar ma'aikata ranar yara ranar kaza ranar kaza duk wa'annan bidiyo'i ne in eh, talakawa suna da dama musamman malamai ma'abota ilimi su gama gwamnati wa'annan kwanaki da ake faɗa ranar kaza ranar kaza har a ba da hutu a kanta su gama gwamnati wannan ba addini ba ne bidiyo'i ne ba su cikin addini mu addini a wurinmu yana da ranaku biyu a shekara da ake ce ranar idi al'adha da idil fitr ranar sallah babba da ranar sallah karama amma ranar yara ranar ma'aikata ranar kaza ranar kaza babu ta a cikin addinin musulunci sai idin mako ranar juma'a to inda su kaɗai muke da su a mu na addini amma ba mu da wata rana za a ce in ta zagayo za a gayyaci malamai a yi wa'azi in ta zagayo za a yi sadaka in ta zagayo za a yi addu'o'i in ta zagayo za a yi kaza ballantana da muke gani a gayyaci mu domin saukar alkur'ani kuma a yi wa allah ƙarya a yi ma al'umma ƙarya a ce an sauki ƙur'ani so dubu kaza bana alarama so da kuka yi ba ta wasu ba ko ba mu da wani a cikin addinin musulunci hasali ma ba wani taro da musulunci ya zo da shi na zaman soke ƙwar'ani in dai ba koyon ƙwar'anin ba ne a koye shi a karantar da shi a iya karatun shi ma duk wani taro da za a kira da sunan a sauke ƙwar'ani na farko dai yaudara ce ake yi wa Allah yaudara ce ake yi wa manzan Allah yaudara ce kuma ke wa kanmu ko da ko an ba da ƙwar'ani kowa ya ɗako daga fatiha zuwa nasi ba a yi sauka ba don taronmu nan idan muka rabe ƙwar'anai muka zauna daga nan haɗu ba ko muka yi kwana biyu nan kowa da shi ƙwar'ani ya sauki sauka nawa muka yi ni guda ne kai guda kai in ka kirgatawa da taka da taku kace a aka yi ka faɗi gaskiya to ballantana a ce an raba takardu musa ce an yi sauka so kaza kaga wannan yaudara ce dama duk lokacin da aka ce an bar addini an bar sunna to sai a koma ana yaudara kai a koma ba a da tsari a koma ba a da tabbas yau ai wannan gobe ai wannan jibi ai wannan a kasa tsaya kan abu daya abinda ko a addini bai canzawa bai ɗaya ke tafiya da ka mun taru da mun saki ƙwar'ani ni guda yi kai guda kai da ka a haɗa tamu gaba ɗaya a ce kaza aka yi zara kai ne kamar kai ne ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so dari nawa kai kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so dari ta guda kai ba dari kai ba to daka a matsayin mu a daidaikun mu kowa ya so daidai ne to daka hada lambar ta bada dubu ta bada dubbai yaudara ake yi sanin shari'a ba ta zo da wannan tsari ba ba radda annabi ta rasa ba aka sauƙi sauki qur'ani da aka imamu malik in ma malikiya kuke yi in da gaske malikiya kuke yi a cikin mudawwana an tambaye imam malik akan wani ya ce bid'a ne ta na malikiya ta ku to da aka shugaba ana masa da'a ana masa biyayya sau da kafa in yace ayi sunna in yace ayi shari'a amma da ya fari bidi'a, ko ya tarar da na gaban shi ya fari bidi'a? to idan an bi sai a lalace tama mafi yawa kwaɗayinmu da son kusanci mu da gwamnati da mancewa da rabonmu baya wuce mu shiga sai ga aunu ido in kujerar umra ce in haji ne an je an yi an dawo ta wuce in kuɗi ne ka kashe in riga ce kasa ta kodi shi kenan to kai saboda Allah ba za ka so ka fuskanci Allah da kyakkyawa ansa ba lokacin da Allah zai ce maka lima wa kai ai mun karanta anan duk wani aiki na ibada gobe kiyama sai an tambaye ka akan shi lima ai lima fa'alta dan me kai wa kai kuma kaifiyar aikin ya kai ta sanan wa ya saka saboda Allah gobe kiyama kai ko ba yanzu ni in tsure ka ba Allah ba ni in tsure ka yanzu in ce Allah ramma gaya mana ina dalilin ka na sauka Qur'ani ka je ayi taron sauka Qur'ani da kai tsakaninka da Allah ina dalilin ka waye ce kai ha kana ansa to balle gobe kiyama Yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha sai dai mu zauna a jujjuya mu don kuɗin me za mu samu kuma tuni an umarce shi da katabe rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id tuni an daga an ruta arzikin mu an ruta ayyukan mu an ruta ajalin an ruta makoman mu me muke manta da wannan daga ahli sunna kun fi kowa kalubale shi dan bid'a dama addinin sa kenan bid'a ya saba yi kuma bai da hanyar ci sai wajenta shi bai da ka'ida bai da doka kai ko ahli sunna kana da ka'ida kana da doka me zai kuce maka in ka bi sunna me za ka samu in ka yi bid'a to da haka malai yake cewa a nan idza ata'a an-nasu sultanahum idan mutane suka yi wa shugabansu ɗa'a, fi ma yabtadi'u lahum cikin abin da yake kaga masu na bid'a akhrajallahu min qulubihim al-iman sai Allah ya fitar da imanin daga zukatansu wa askanaha ar sai Allah ya zaunar da firgita a cikin zukatan yanzu tun yanzu da yawa daga cikin yan uwanmu suna cikin firgita a kan 2019 wane ne a najeriya 2019 wane ne a zamfara 2019 allahu akbar kana tsoron abin da an lamunce maka shi ai ba wahala da tashin hankali ga dan adam irin tuna abin da ya wuce yana damuwa da shi ba haɗari ga dan adam irin tunanin abin da bai riga ya zo ba duk lokacin da ka shagaltar da kanka daga abin da bai riga ya zo ba kana tunanin to ya a lokacin wane ne a lokacin da mu za a yi ko ba da mu za a yi ba wallahi ka bani ka lalace mustaqbal na Allah ne inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghada ghad gobe ma faru ba ina ruwanka da tunanin 2019 siyasar najeriya ta 2019 za ta kasance me dame ka da wannan gobe ba kusan biya za ta haiwa ba so na reshe ya nan ya juye da mujiya to don me za ka tada hankalinka har 'yan siyasa su yi wasa da kai kamar sunna ka yi bidi'a ai ba wa wuta da rashin hankali da rashin tunani da ya kai ga wannan daga ahalus sunna as-sunnata ta sunna ahalus sunna as-sunnata ta sunna ahalus sunna as-sunnata ta sunna yan uwa ahalus sunna wani zamci sunna annabi wallahi ba abin da kuke mana a duniya ba abin da kuke mana a duniya mu rike sunna ba abin da za mu rasa da ka mu rike sunna don so da yawa shugabanni suka tsansa ma dan bauɗe ma dan karkace ko ba zai baka mamaki yawan mu mafi yawan mutu iri na ne mun riga mun tsufa mun girma test din abinci ba yanzu ba yadda ya kamata muke jin shi ba zamantakewar aure ba yadda muke ada muke ba yanzu kudin da muke da su muke shakatawa da su ada yanzu ba haka bane haba to wannan dubi saka ji tsoron Allah ba awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum nadhir Ba ya duk shekarun da muka yi ba isa mawa azantu ba duk jinkirin da Allah ya mana shekara goma ashirin talatin arba'in hamsin hamsin da yan kai sittin saba'in duk bai isa mu yi mawa azantu ba me za mu ci me za mu samu sama da wanda ya wuce baya su da haka gwamnati da kudin gwamnati da roman gwamnati da roman siyasa kada ya ruɗa mu ba sunna wallahi gwamnati ba ta da komi ba ta da kowa mai komi mai kowa ahalu sunna sai game da ko sisi amma hankali ne kwance wallahi mala ba ko sisi firgita kai baka tsoro kitin ya aka yi ya ake rayuwa ina yake samu sai a rasa wallahi ba komi bane kana'a ce manzan Allah ya ce tara haja tara kaddarori ba shine wadata ba alghina ghinan nafs wadata zuciya tace wadata Na kada kwaɗe ya samu ba sunna duk gwamnati ta taho in za ta yi sunna mu tafi da ita sau da kafa in za ta yi bid'a mu tafi sannu a hankali muna hattara mun san me muke yi amma da an ce a yi aikin bidi'a, a'a mu yan izala ne mu alu sunna ne wannan ba da mu ba me zai kike da mu mai haka shi za ka ke ganin yan bidanin suna ta daga kai don sun ga mun yi abin da suke yi suna rena mu sun ga mun yi abin da suke yi amma daga muke sunna 100 bisa ɗari duk dan bidan tsoro mu yake wallahi duk dan bidan yana firgita yana tsoro sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الله يا القولي zai jefa firgita da tsoro da firgici a cikin zukata wanda suke shirka da Allah yan bid'an mu shirka suke da Allah shi za ka suna cikin firgita suna tsoro kada yake kan sunna kana kan yaqini kana kan natsuwa kana cikin aminci alladhina amanu walam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun duk wanda ke kan sunna yana cike da aminci yana cike da natsuwa sannan kuma gashi kan shirya to na mai yan uwa ka in bacci muke mafalka tun mun gafala mu dawo ma hankalinmu kada gwamnati ta ruda mu an yi gwamnati ta sun wuce ana cikin wata yanzu tana dab da wucewa za a yi wata za ta wuce kuma sannan ka sani an yi gwamnati ta a baya ba da kai ba gwamna nawa ka a jihar sokoto lokacin zamfara kebe suna ƙarƙashin jihar sokoto wanda an yi su ba da kai ba yanzu kuma ana yi da kai sannan kuma za a ci gaba da yin gwamnati ta siyasa ko ta soja a najeriya ko a jihar zamfara kuma ba da kai ba ta dami za ka wulakanta kanka haka wani tabi'i ya ce ya ce jama'a an fayi duniya ba ni an yi duniya ba ni hal asa alal insani shinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazikura, an yi lokacin da aka yi duniya nan ba ni duk tana nan mutane suna nan ana rayuwar ana jin daɗin ana komi amma lokacin babu ni yanzu kuma ga ta ana cinta da ni sannan za a yi nan gaba kuma a yi duniya ba da ni ba to don Allah ne hankali ya kamata ya rudu ya bar abin da ke gaskiya ya bar sunna ya yi bidi'a don gwamnati mai ci ko gwamnati mai zuwa ahalin sunna ku yi hattara ku rike sunna irce girmanku irce وقال الشعبي رحمه الله إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب وقال الشعبي إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب إمام الشعبي يشي idan mutane suka yi ma shugabansu biyayya cikin abubuwan da ke kaga masu na bidiya a cikin addini sai Allah ya fitar da imani daga cikin zukatansu ya zaunar da firgita للأورو tsoro وقال الحسن يأتي عمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة وتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يعجرهم عليه haka imam al-hassan al-basari rahimahullah shi ma ya ce sai a ce umara da sannu gabani za su zo ya ju'unan nasa ila muhalafatus sunna suna kiran mutane zuwa ga saba sunna fa hum! an raiyya sai talakawa su musu biyayya khawfan ala dhahabi dunyahum domin jin tsoron duniya su ta wuce kada su rasa kuɗi kada su rasa mukamai kada su rasa motocin hawa kada su kasa gina gidaje kada su rasa samun duniya fa inda ha salabahum Allahu iman to a lokacin sai Allah ya zara imani a cikin zukatansu wa auratuhum al faqar sai Allah ya gada musu da talauci wa naza'a minhum as-sabr sai Allah kuma ya zare hakuri a cikin zukatansu wa lam yu'jirum alai kuma hakurin da zasu zasu yi na dole Allah bai ba su ladashi yanzu a wani shekaru da suka wuce an ta abubuwa na bid'a an hana ahli sunna kira zuwa ga sunna wai da sunan haɗa kan musulmi satin da ya wuce na baku labari wani malamin sunna ya yi rutun littafi Allah na sama ya kuma raddi ga 'yan bidi'a ya raddi ga tijjaniya aka haɗu gidan gwamnati aka yi mashi kashedi kada mu sake ji al'umma kanta ya haɗu malamai kansu ya haɗu abin raba kan al'umma cewa Allah na sama raba kan al'umma ne rabi ga tijjaniya raba kan al'umma ne kwata-kwata bai wuce cikin wannan watan ko watan azumi ko watan shawar da ya wuce aka yi wannan shi kenan sai mu bar sunna za a haɗa kan al'umma da ta sai ya zama kenan Allah shi fara bakan al'umma tun shi ya ce yana sama a tasu fahimta to kuma sai ga muna ta haƙuri don tsoron talauci tsakaninka da Allah malami nawa ne na sunna a naje a jihar Zamfara wanda ba a ci gwamnati Yarimu da shi ba ba a ci gwamnatin dallatu da shi ba yanzu da ake cin gwamnatin shehi ba a ci da shi ba yana na kuma yana rayuwa me ya rage mashi me ya rasa to don me za mu yadda a ce a bar sunna a fakaice domin wanda ya rufe bai ce Allah na sama aka zo aka mashi fada aka ce mutuncin shi aka ce kada mu sake gani na ke so ayi. in muka aminta muka yadda muka yi shuru don kada duniya mata kucce kada mukamman mu su kucce kada dan albashin mu ya kucce wanda ma bai mana ce honan gida ina kalubalantar ku duk ma'aikaci wane ne albashi suka masa ce honan gida ta abin ma bai isa ka ce ne ka zaɓe shi akan lahira ka koma cikin wanda Allah ke cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya dukkan mun nan da bashi muke karewa ba wanda albashi ke mashi ce falan gida to kaji abinda Hassan al-Basri yake faɗa wa qala al-Hasan sayati umara yace da sannu gabani za su zo yad'una an-nasa ila mukhalafati as-sunnah suna kiran mutane zuwa ga saba ma sunna jama'a bai kamata muna karbata da junanmu ba mu al'umma ce ɗai dukkanmu mun yarda da Allah mun yarda da manzon Allah Allah mu guda manzon mu guda littafin mu guda alƙibba mu guda don muke kafata juna sai a biyo maka ta wannan hanya sai a hana ka magana kan sunna a hana ka kira zuwa ga sunna yasa kaga da yawa daga cikin ahlus sunna mu sun yi rauni yanzu wallahi malaka duba kowa azozan mu yaushe rabban ka daga wa'azi akan tauhidi yaushe rabban ka ji wa'azi akan yan ɗariƙa yaushe rabban ka ji wa'azi akan shirka yaushe rabban ka ji wa'azi akan sunna bid'a duk mun shigarci da wasu abubuwa muka bar asali ga tushe mun kama rassa muna ganin kamar abin da aka yi na maganar tauhidi shirka sunna bid'a kamar ya ƙare kamar kuma ya isa mun manta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam turar da Allah ya aiko shi ke magana kan tauhidi har duniya yana kan shi fitar mutuwa yake cewa Allah ya la'ani Yahuda da Kiristoci sun rike kaburburan annabawansu masallatai yana kan shimfiɗar rasuwa yana kira zuwa ga tauhidi yana kashe da akan yin shirka to duk lokacin da aka wayi gari shugabanni sun zo suna umarni da saba ma sunna ba wani ne san ku sunna ba ba wani ne san faɗa ba kai rutu akan Allah na sama an ce ba kai daidai ba a bari ka araba kan al'umma ka ce shehu tijjani ga abin da ya ce a cikin littattafan shi a cikin littattafan da aka rubuta a cikin jawarin ma'ani ga abin da ya ce an ce kaka sake wannan raba kan al'umma ne da Allah da wanda ya ce ka sunna da wanda ya ce ka bar rubutu ko littafin da ka rubuta kan Allah na sama da littafin da ka rubuta kace shehu tijani ba daidai yake ba kamar wannan da shi da wancan kamar suna suna da bambanci hanya ce kawai da lafazi shi ya bambanta kawai to ahli sunna kada ku yadda ku bar sunna girman ku darajar ku kadarin ku shine wannan sunnar wallahi duk da kuka bar sunna kun zan ba kowa ba ba komi ba sannan ka duba kamar da malaka ke faɗa anan mutum nawa yake gwamnatin ya rima ya sa manyan kuɗi amma yanzu zama abin tausayi ya sabci da sunna an rungume shi kuma daga baya ya koma wani ci wani ginshi ma zai masa wuya ta dan me rayuwar da take da da lamuni daga Allah duk waɗanda adam lamunin rayuwa daga wajen Allah Allah ya lamunce maka cinka da shanka ya lamunce maka kayan da zaka sa da gidan da zaka zauna da motar da zaka hawa da matan da zaka aura da ɗiyan da zaka haifa duk Allah ya lamunce maka wannan to duk ke tunanan wane ko wane wane in ya kai sai mun huta wane in ya kai sai mun samu waye wane waye wane kamanta da rabbus samawati wal ardh kamanta da man yut'imu wala yut'am yujiru wala yujaru alai mai ciyarwa wanda ba a ciyar da shi kamanta da shi wanda kai kuka su kuka kai tsoro su tsoro yadda ke so ka tara su masu suka su tara kada ce ta kare su ga halin kakanika yi da'ufa talibu wal matlu in dai abun ya kasance kana nema daga wajen za'ifi kai kuma da'ifi da'ufa talibu wal matlu al'amari ya barkace maka lissahi ya ɓace maka wallahi da ka dogara ga Allah fatawakkal ala alhayy alladhi la yamut dogara ga rayayye wanda baya mutuwa ma duk wani matsayi duk wata kujera duk wani girma duk wani kaza kare ruda ka tsaya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsaya tare da yan uwanka ahlus sunna wannan shine girma shine daukaka fatuti'uhum ar-ra'iyya duk lokacin da shugabanni suka umarci talakawa don saba ma Allah suka yi da suka yi biyayya shi kenan sai Allah ya sa tsoro haufan ala zihabi da domin jin tsoron tafiyar su, kowa abin da ke gudu kenan in kwamishina ne in sa ne in wani permanent member ne a wani wuri in part-time member ne a wani wuri in a wani kwamiti aka sa shi in a ina aka sa shi gudu ne kadai a ce yau ba shi ba ne ko ka ce zaɓe mai zuwa nan gaba ba a yi da shi ba waya gaba za ka kai 2019 waya gaba za ka ga zaɓen waya gaya maka da wani da wani da za su ci da kai za su yi waya gaya maka wannan ina ruwanka ina tunananka ina hankalinka ai bai kamata ka rube ba abinda Allah ya lamunce maka ka dinga tunanin shi wajen wani to duk lokacin da shugabanni suka yi umarni da saba masunna talakawa mabiya suka yi musu biyayya domin jin tsoron tafiyar duniyarsu fa inda ha salabahumullahu al-iman annan sai Allah ya zara imani daga cikin zukatansu wa awrasahum al-faqr ce ga Allah ya sa talauci tare da su wallahi ko da ya saving din miliyoyi a banki yana da kaddarori yana da gidaje yana da motoci da ka ganshi ga talauci na magana ga huska talauci na magana ga riga talauci na magana ga mota tai talauci na magana ga riga sai Allah ya gadar talauci gare shi tun da ya zaɓi duniyar akan lahira sai ya tara duniyar talaucin bai kawo ba so nawa Allah ya azabtar da mutane akan wannan ba su kirguwa sai Allah ya gada musu da talauci wa naz'a minhum sabr sai kuma Allah ya ɗauke musu haƙuri domin kasan talauci ya samu in haƙuri ya cike gurbin shi sai a samu lahiya amma ga talauci ga rashin haƙuri al’amuri ya ɓaci Allah ya Allah ya Allah kare mu amma in talauci ya samu haƙuri ya cike gurbin shi shi ke nan sai hutu ya samu ƙwarai shi yasa ibn qayyim ya a akan abin na asabiri ya magana akan cin wai da mawadaci mai godiya da talaka mai haƙuri ayyuhuma afdal wannan mawadaci ne amma ga godiya duk abinda Allah ce ya yi ya nuna Allah ya mashi ya nuna Allah ya kyauta mashi ya yi godiya ya duk abinda Allah ce a yi da talaka ga talauci na magana da bakin shi ga talauci na tafiya da kawawun shi ko ina talauci ko ina taɓa babu amma ya yi haƙuri ya jure ka kowannensu ya cancanta a jinjina mashi mawadaci mai godiya da talaka mai haƙuri kowannensu ya kamata a jinjina mashi ta amma yanzu muna so mu san ayyuhu ma afdal wa fi fifiko a'a ba sa ku ba wannan aiki yanzu to shi irin wannan mutum da yake bin gwamnati yake bin masarauta don abin duniyar shi kada ya kucce to sai Allah ya gada mashi da talauci kuma ya ƙi bashi haƙuri ga talaucin ga rashin haƙuri sai al'amura su dame mashi kuma ko ya haƙurin tilas don shi haƙurin dole ne don shi haƙuri dole sai ka yi shi kamar yadda annabi ne ya ga wata mata a makabarta tana ta kuka ya ce boye Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ta ce kai tafi ba na wuri abin da ya same ni bai same ka ba ne ita ba san manzo Allah bane sai daga baya ka zaka mata ke manzo Allah bane tace inna lillahi wa inna manzo Allah ce manzo Allah ne ta tabbi shi a gida ya rasulullahi wallahi ban san kai bane wallahi ban san kai bane sai ce mata inna masabru inda sadamatil ula yace hakuri farkon aukuwar abu idan mutum ya hakuri ya jure to nan ne zai samu lada amma an ta baka haƙuri an ta baka magana ka ce baka yi can sai ga uwar bari ce to ya yi ta baka da komi a wurin Allah to haka irin wannan mutumin da zai bi gwamnati ko bi masarauta akan kudayen duniya akan abin duniya Allah zai gada mai da talauci kuma ya hana mai haƙuri haƙurin da zai yi na tilas kuma bai da lada a kan shi kamar waccan yadda yanzu haƙurin ta ba ta samun lada a kan shi da lokacin da ɗanta ya mutu ko ɗan uwanta ko babanta ko wani makusancinta ta yi haƙuri ta mai ma Allah da hukuncinsa ta shi kenan sai ta samu lada to haka shi ma wanda ya bi gwamnati ko bi masarauta dan samun abun duniya to sai Allah gada mai da talauci iya kuma ya gada mai da talauci sai ki bashi juriyar yin haƙuri ya ki bashi damar yin haƙuri in kuma ya kai ga haƙurin dole nan ma bai da lada kaji malaman kamar suna tare da mu yau wa qala yunus ibn ubayd idza khafa khalafa sultana sultanu sunna wa qalat ar-ra'iyya qad umirna bi ta'ati askana Allah qulubuhum ash-shakk wa awrathahum at-ta ha at-ta'un haka yunus ibn ubayd ibn ubayd kima cewa yayi idza khalafa sultanu sunna idan shugaba ya sabawa sunna ya kuma umarci talakawa da bin shi akan saba ma wa qalat ar-ra'iyya sai su talakawa suka ce kada umirna bi ta'ati ai jama'a ai an umarce mu da mu bi gwamnati ai zaman ka lahiya malam wallahi ka bi gwamnati in ta yinan ka yinan shi a zaman ka lafiya shi bai san bin gwamnati bin masarauta yana da ka'ida ba in gwamnati ta bi Allah a bi ta in ta samu Allah a saba mata amma shi bai kula da wannan ba shi ya ce kawai bin gwamnati yin biyayya ga shugabanni kawai haka abu buɗe Ta duk lokacin da gwamnati ko shugaba ya saba wa sunna sai talakawa suka ce ai an umarce mu da mu yi da'a an umarce mu da mu bi askana Allah mu shak. to sai Allah ya saukar da ya zaunar da shakku a cikin zukatansu sai su koma ba su da tabbas ba su da yaƙini akan addininsu ba su da tabbas ba su da yaƙini akan aƙidarsu ba su da tabbas ba su da yaƙini akan sunnarsu sai ya ganshi shak, yana cikin shakku ya taraddad yana cikin taraddudi yana kwankwanto to Allah ya gadon mai da wannan ne saboda bin gwamnati akan sabawa sunna wa aurasahum at-tata'un sai Allah ya gada musu da kuma suka juna ko an shiga cikin gwamnatin kowa ya samu sai kuma ana suka kai ka samu ya samu kana da mukami na da mukami kana da kuɗi na da kuɗi kana da albashi na da albashi amma kuma kuma da ana suka juna wane ya yi mu samu wane mota da yake hawa mota haka za gare shi gid haka sai kuma ana sukar juna dama ita duniya haka take in ta samu ga mutane sai kuma sama su hasada to kuma abin da zai faru kenan a cikin al'umma kuma ka binciki kanmu haka muke yanzu kare to duk lokacin da aka bar sunna gabanin suka sa'a sunna talakan suka aminta suka bi abin da zai faru kenan وقال النبي sallallahu alaihi wasallam dinul mar'i ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil manzo Allah kuma ya ce addinin mutum addinin abokinsa da aka kowannen ya kalli wanda zai abuta da shi wane abokinka wane malaminka wane ne abokin sana'arka wane ne abokin nomanka wane ne abokin kiwonka wane ne abokin siyasarka don ka sani mu ba san zahiri ba san gaibo ba zahiri muke amfani da shi kame da umar ibn khattab ya ce ya ce da ne ƙur'ani yake sauka ya fallasa marasa gaskiya ƙur'ani ya sauka ya fallasa munafukai yanzu ko wahayi ya riga ya yanke muna aiki ne da zahiri wanda ya nuna mana zahirinsa mai kyau mu kyauta masa zato wanda ya nuna mana zahirinsa mara kyau mu muna na masa zato da ka uwa waye malaminka waye abokinka waye abokin kasuwarka waye abokin sana'arka nomanka kiwonka siyasarka duk su waye abokanka kada ka yaudare kanka da mun ga abokanka kai ne in mun ganka su ne kai su ne su kai ne shi kenan wannan hadisi hadisi ne Hassan akhrajahu a tirmidhi bilaf ar ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil wannan shine lafazin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana kan addinin abokinsa kowannen ku ya kalli wanda zai abuta da shi wa abu dawud haka abu dawud ya rutu hadisin wa hassanahu al-allamatu al-albani fi jami' at-tirmidhi wa sunan abi dawud albani kuma inganta hadisin a cikin jami' at-tirmidhi hadisi na juz'i na hudu shafi na ɗari biyar da tamanin tamanin da da da hudu tara haka abu dawud ma ya rutu hadisin juz'in sa na biyu juz'in sa na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da tara ka ɗan uwa sai ka dubi wane ne abokinka wane ne abokin ganawarka wane ne kai da ya mulke ka wane ne kake abuta da shi kake tare da shi da ma karka ce ai shi dan buraza ne mu ahlus sunna ne wallahi mu ba ka mamman wannan yaudarar ba dai yawa taron ku amintar ku tafiyar ku komai na ku tare kuma ka zo ka ce mana shi dan buraza ne kai ahlus sunna ne shi ke mu yadda da kai mu ce eh kai ma ahlus sunna ne za mu da dinga sauna muna bin ka sannu a hankali kwarai wani malami ya bakunci iraki alanta murna malamin sunna ya zo malamin sunna ya zo malamin sunna ya zo aka gaya wani malamin ya ce ku dubi gidan da zai sauka ku dubi mai masaukin sa wane ne yana sauka sai ya sauka wajen wani dan bid'a ya sauka wajen mu'tazili aka ce masa ai ya sauka inda fulan al-mu'tazili sai ce huwa mu'tazili kwarai don wallahi malam babu hasara irin yau ka mutu sai ka gano a ba kan daidai hake ba wallahi babu hasara irin wannan Allah ka kai muna haka ya Allah Allah ka tsare muna addinin mu ka tsare muna aqidar mu Allah ka tsare muna sunnan mu ai Allah ya ce wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu anan duniya kana ganin kanka mutumin kirki kana ganin daidai kake sai ka mutu ka gano ƙaryarka dan shi Allah ya samu da ɓoye mu ba mu samu da ɓoye ba Allah ya samu na cikin zuciya alimun ne bai zata sudu inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abu ne ke ɓoyewa ga Allah ya'lamu kha'inatal a'yun kuma tukhfi sudu ba abu da Allah bai sani ba to babu illa ina a ce yau ka mutu Allah ce ba daidai kake ba wallahi babu hasara ta kai wannan shi sa muhammadin bin Munkadir yana sallar dare da ya kawo kan wannan sura ai da ya kawo kan wannan aya ka sauce ta yi yana kawo wa inda Allah ke cewa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abi wuce ayar ba sai dinga kuka ya dinga kuka wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su tsammani shi ya bayyana gare su a wajen Allah kana tsammanin kai ahlus sunna ne ashe yaudara shi kake yi ashe kai na kowa ne ashe kai kana tare da kowa dangin ka ahlus sunna kana tare da su ne dan maslaha dan bukata dan mukami dan kuɗi dan neman shahara dan neman a sanka akan wanda kake ka doye mu mutane wanda mutane ba su sani suna ganin da kai ake amma Allah ya san ba daga sai yake ba Allah shi ya sa a ka ƙarya ka kai ashe da munafikai suka ce imani Allah ce ƙarya ce ba imanin bane ƙarya suka yi to kowane mafi Allah ya samu daga cikin zuciyar shi ba wanda zai yaudari Allah to da haka gobe kiyama sai abun ya bayyana sabanin abin da yake wa sai ya bayyana a wajen Allah sai a gano ƙarya ce a shi to shine ma'anar wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu abin da ba su tsammani sai ya bayyana shi duk tayin da ake da shi ashe ba namu ba ne? duk tayin da ake da shi ashe ba na ahlus sunna ne? duk tayin da ake da shi ashe ba sunna bace yana da wani ba a rai to alkiyama sai abin ya bayyana to Allah ka tona wani asiri a lahira Allah ka sa zahirin mu da baɗin mu a duniya zama ɗaya yadda muke faɗar sunnan nan aƙidan nan tauhidin nan Allah ka sa har a zuciya haka abin yake Allah ka rada mu akan wannan ka kuma kashe mu akan wannan sannan Allah ka azurta mu da abokai na gari wanda za a siffanta mu da su ce wannan mutumin kirki ne abokin shi mutumin kirki ne mutum wallahi yi maka hisabi su wane ne abokanka su wane ne abokanka shi yasa da nayi wata lafci a Zariya a makarantar Albani Darul Hadith na sa mata sunan wane ne malaminka bayan na kare Albani sai ta aliki ce jama'a ku yi hakuri in fasara muku abinda malam ke nufi yake yanzu a hansa ɗinka malamai ne ke cikin hansa ɗinka wanda kake saurari? abokanka a facebook mutum nawa ne duk halin suna ne duk dubi hanyoyin sadarwa da kake da alaka da mutane su wane ne a shiryarku a masallacinku a garinku su wane ne abokanka don maganar hulɗa daban abokantaka kuma daban sun yanzu a haɗu da kai mai hulɗa a ga muna wa dariya muna suke fuska amma kai ba aboki na bane kwarai da ta hada mu ta saye da sayarwa ko wajen aiki kamar da Hassan Basri yake cewa ko kuma wani cikin tabi'ai yace muna haduwa da su mu sake musu huska amma zukata mu suna la'anar su kwarai ka duba tafsirin illa an tattaku minhum tuqa to dan haka dan uwa wane ne abokinka ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya Allah ka azurta mu da abuta da nagari Allah ta'ala alam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in